A daidai lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ke ci gaba da ziyarar aiki a nan birnin Washington DC, mai bashi shawara na musamman a wannan yada labarai Femi Adeshina ya gabatar da wata sanarwar cewa Shugaba Muhammadu Buhari ya gana da Prime Minister Denmark Mr. Las Rasmussen a nan birnin Washington DC. a yayin wannan ganawa shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatin tarayya ta dukuwa wajen daukan gagarumin matakin rage yawan kudaden da najeriya ke kashewa a kan sayan kayan abinci daga kasashen waje sannan shugaba buhari ya ƙara tabbatar da ƙudurin gwamnatin shi na gaggauta raba hannun bunƙasa tattalin arzikin najeriya ta hanyoyi daban-daban A shekarun baya, in ji Shugaba Muhammadu Buhari, mun bari dama ta kuɓuce mana ba mu raba hannu wajen bunƙasa tattalin arzikinmu ba, saboda a lokacin mun dogara ne akan hanyar bunƙasa ƙwaya ɗaya tilo. Muna iya bunƙasa noma da albarkatun ƙarƙashin ƙasa sosai, yanzu za mu yi amfani da waɗannan matuƙa. Gyara yadda a baya aka yi watsi da waɗannan hannoni guda biyu zai taimaka wajen rage yawan rashin ayyukan yi kuma ƙasarmu za ta ƙara bunƙasa ta zama mai arziki da amfani inji Shugaba Muhammadu Buhari. Kamar yadda sanarwar ta gabatar, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce za mu yi na'am da ƙarin zuba jari a hannun nomanmu da kuma albarkatun ƙarƙashin ƙasa daga ƙasashen waje waɗanda ke da ƙwarewa a waɗannan hannoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce mun yi watsi da su a baya saboda mai, amma yanzu dole ne mu koma musu. Shugaba Muhammadu Buhari ya gaya ma Rasmussen cewa muna kashe kudade masu yawan gaske wajen sayan abinci da abubuwan da ake sarrafawa da madara daga kasashen waje. Muna so mu rage wannan ta hanyar bunƙasa namu albarkatun da muke da su a ƙasarmu. mu. Shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar ma da prime minister na ƙasar Denmark cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ci gaba da aikin haɗin gwiwa da sauran ƙasashen duniya domin ta ƙara kyautata tsaro a ruwan tekun mashigin Gini. Shugaban na Najeriya ya ce gwamnatin shi ta yi tsayin daka wajen kawo ƙarshen babbar asarar kuɗaɗen shiga da take tafkawa sanadiyar satar ɗanyen man da ake yi. Sannan kuma ya ce ƙasashen duniya sun tabbatar ma da gwamnatin shi. cewa za su taimaka wajen dakile hitar da lodin ɗanyen mai ta barauniyar hanya. Kamar yadda yake a rubuce a cikin sanarwar da Femi adeshi ya gabatar, a ƙarshen ganawar tasu Prime Ministan ƙasar Denmark Mr. Lars Rasmussen ya gode ma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Sannan ya ce ƙasar Denmark tana da ƙwarewa sosai a wannan noma, kuma ya ce za ta iya taimakawa sosai a wannan hannu. ƙasa babbar ƙasa amurka mu ne uwa mu ne uwa amma sai dai kuma sai dai kuma matsala ta yi yawa cikin ƙasa talaka yana wahala a rayuwa najeriya babbar ƙasa babbar ƙasa amurka mu ne uwa mu ne uwa amma sai dai kuma sai kuma kasuwa ina da magana da ku me yasa na ce hakan dan muna gani bakin ciki a junan ku bai da amfani yau idan makocin ya yi oda kaya yi sauki ya karya farashi yana son ya taimaka wa talaka ya ji daɗi kai da baka san adalci ka kullace shi sai ka tura 'yan fashi su je su ɗauki ransa kai za ka yi kuɗi bayan rabbi ya sani za ka tadda shi don kai ma ai bawa ne sai ka tura yan fashi su je su ɗauki ransa kai za ka yi kuɗi bayan rabi ya sani zakatar da shi don kai ma ai bawa ne zakatar da shi don kai ma ai bawa ne Najeriya ubar ƙasa ubar ƙasa Amurka mu ne uwa mu ne uwa